Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ina matan wuri ke samun kuɗi suna zariya a ƙasashen waje. Duk mai bibiyar harkokin fina-finan Hausa ya san mugun yanayi da masana'antar wuri take ciki, saboda kasuwar ta karye, ba kowa ke yin fim ba. shirya fim ya koma sai jefi-jefi sannan kusan duk fina-finan da ake yi an fi saka ƙananan jarumai mata kuma sababbi domin sun fi araha. Hakan ya sa yawancin 'yan fim sun rasa abin yi sai kama kame. Masu ɗan ƙarfin cikinsu kuma sun kama wasu sana'o'i don samun abin sakawa a bakin salati. Wasu masu ɗan ƙarfi musamman mata sun kama kasuwanci. To amma yayin da masana'antar take cikin wannan hali na haula'i, shugabanni sun gaza samun mafita. Mujallar fim ta lura da yadda wasu fitattun jarumai mata ɗaiɗaiku suke fantamawa ta hanyar yawan fita ƙasashen ƙetare, suna holewa abinsu, suna nuna halin ko in kula da halin da masana'antar take ciki. Dama 'yan fim kan fita waje, to amma yanzu sun ƙaru. Tun a farkon shekarar 2019 jaruman suke ta kara kai na zuwa ayyukan umara hajji. Wasu zuwan su na farko ne, wasu kuma kusan duk shekara sai sun tafi. Sannan kuma sai masu zuwa London, Paris, Dubai, Cyprus da wasu ƙasashe da suka hada da Amerika da India. Abin ya zama kamar gasa. ƙarshen shekarar nan ta 2019 da ta gabata, wasu ɗaiɗaikun jarumai mata suka fara barin Najeriya suna keta hazo zuwa ƙasashen ƙetare domin hutu da yawon buɗe ido. Wasu kuma sayayya, wasu daga cikin matan Kannywood da suka fita waje a shekarar 2019 su ne. Na ɗaya, Fati Washa, Hadiza Gaban da Rahama Sadau sun je London bikin gasar fina-finai, inda aka ba Washa award. Wannan shine zuwan washe kasar Ingila na farko. Su kuwa Rahama da Gabon sun saba zuwa. don ita rama fita waje ya zama mata kamar daga Kaduna ta tafi Abuja ko Kano. Na biyu, Yasira Biyola ta tafi Dubai daga can ta wuce Addis Ababa a kasar Ethiopia. Na uku, Amal Umar ta je Umara a Saudiya daga can ta tafi Dubai. Na hudu, a lokuta daban-daban Hadiza Gabon ta je Spain da Italy da London da Paris da Dubai. Na biyar, Maryam Isa Abubakar Sita, ƙanwar Mansura Isa, ta je aikin Umra daga can ta wuce Dubai. Na shida, Fati Keke ta je Dubai. Na bakwai, Sadiya Kabala ta je aikin Umra daga can ta wuce Dubai. Na takwas, Aisha Ahmad Idris Aisha Tulhumaira ta je Dubai. Na tara, Safna Aliyu Maru ta je aikin Umra daga can ta tafi Dubai. Na goma, Fati Washa ta je Dubai inda suka haɗe da Hadiza Gabon. Na goma sha ɗaya, a lokuta mabambanta, Rahama Sadau ta je Cyprus da Masar da Paris. Na goma sha biyu, a lokuta daban-daban Nafisat Abdullahi ta tafi yawon buɗe ido a New York, Amurka da kuma London, inda ta yi zaman ta kamar ba za ta dawo ba. Na goma sha uku, Fati Jar ta je Paris, inda aka naɗa ta gimbiyar sarkin Hausawan nahiyar Turai. Ba a magana waɗanda suka je aikin hajji, waɗanda suna da ɗan dama, wato irin su Hafsat Idris, Maryam Yahaya, Rukayya Dawayya da sauransu. A 'yan fim maza, in banda Jamilu Ahmad ya kasai mai yawan zuwa London, Ali Nuhu, da wuya a kawo ƙarin sunayen mutum biyu da suka hau jirgin sama suka je wata ƙasa in ba aikin hajji ba. Wani abu shi ne duk inda waɗannan jarumai mata suka je bai ɓoyuwa. Za a gani suna ɗaukar hotuna da nuna isa suna turawa a su na social media Duk da yake wasu masoyan 'yan fim na ganin cewa ci gaba ne ga 'yan fim ɗin Hausa sun kai matsayin da suka riƙa ta yawon shakatawa ƙasashen duniya. Yawan fitar tasu ya haifar da tambayoyi a zukatan jama'a. Tambayoyin sun haɗa da shin su waɗannan matan halin da masana'antar take ciki bai shafe su ba ne? A ina suke samun maƙudan kuɗaɗen da suke kashewa wajen neman biza, hawa jirgi su tafi wata ƙasa, su kama otal a can su ci abinci, su yi yawon buɗe ido, su yi soyayya. Yawancinsu dai in banda kamar Safuna Aliyu Maru, ba wata sana'a mai ƙarfi suke da ita ba, inda suke samun ribar da ta isa su fita yawo wata ƙasa su kuma ba bisa ga ta zuwa wani taro suke waɗannan tafiye-tafiye ba sannan me yasa wasu tsirarin matan kanu ne kaɗai suke wannan fantamawar yayin da mazan suke fama da fatara wani babban furodusa wanda yake so mu sake sunansa ya faɗa wa mujallar cewa bari in gaya maka gaskiya waɗannan 'yan matan duk a wajen maza suke samun kuɗaɗen da suke waɗannan tafiye tafiya Ka duba mana, nawa mutum zai kashe ta Paris ko Dubai? Akalla ka nemi miliyan ɗaya. To tafiyar da wata jarumai ke yi za ta kashe sama da naira miliyan ɗaya da rabi a gidan uwarwa ta samo kuɗin. Ya ƙara da cewa, ban ce dukansu ba, amma kashi 99 cikin 100 ba harka fim suke samun wannan kuɗin ba. Fim ake yi ana biyan su, kuma nawa ake biyan nasa a fim ɗin? Yaushe rabon daga ga wata a cikin waɗannan jaruman a location. sannan masu shago a cikinsu mutum nawa ne kuma ka kula ko a nan najeriya din dubi irin facakar da suke yi da kuɗi har gidaje suke ginawa ga manyan motoci ga tsadaddin tufafi da manyan wayoyi ba a maganar kayan shafe-shafensu da abincin da suke ci sannan wasansu su ne suke ɗaukar nauyin iyayensu kuma sukan ba da kyauta ga 'yan uwa da mabukata kai ka san sai maza sun basu. su ya ce duk industry an san inda matan ke samun kuɗin da suke wannan zirga-zirgar wani ɗan fim kuma ya yi tambayar me zai hana waɗannan matan masu fantamawa ba za su yi tunanin yadda za a gyara harkar fim ɗin ba ta dawo yadda take me zai hana 'yan fim mata su yi ƙungiya su nemi haɗin gwiwar manyan jarumai da furodusoshi irin alinuhu adam e zango falada dorai abubakar bashir mai shadda da shugabannin mufan don an ceto kaniyu daga halin da take ciki kwanan nan wani wakilin mujallar ya ziyarci wata fitacciyar jaruma sai suke zantawa game da halin da kaniwood da ke ciki sai ta ce masa yanzu da za a iya haɗa kai a ce alinuhu adam iya zango da hadiza gaban kawai suna da ƙarfin da za su iya canza akalan masana'antar nan ta yadda za a samu ci gaba amma ba za a yi ba mutane da yawa da suke bibiyar hotunan suna yin allah wadai da yadda 'yan fim ɗin suke nuna yadda suke shakatawa abinsu A cewar su, hakan babu abin da zai haifar sai zubar da su don haka ya kamata a ce sun zama jakadu na gari. Mujallar fim ta nemi jin ta bakin wasu daga cikin 'yan fim ɗin musamman ma waɗanda ake maganar a kansu. Amma da yawansu sun ƙi yin magana a kai, sai Safina Aliyu Marushi ta ce wani abu, inda ta ce, Tuni da ina zuwa Dubai don siyo kaya tsawon lokaci, don haka ba wani abu ne sabo a gare ni. kasuwanci ne yake kai ni don haka ba yawan shakatawa ko talla na naje ba kuma ko da na yi talla na ai budurwa ce don haka ba wani abu bane abin ma da ya a ga haka a wannan lokacin saboda zuwan nami ya zo daidai da hutun ƙarshen shekara da shiga sabuwar shekara don haka ba mu kaɗai ba ne duk masu zuwa ma haka suka yi wata fim da ta saba zuwa dubai wadda ta buƙaci a ɓoye sunanta kuwa cewa ta yi kai rabu da su kawai sun je dai su yi abin da ya kai su ne dai domin wasu idan kasuwanci ne kai su wasu kuma samarin su ne suka kai su don haka kai dai a yi sha'ani kawai mu da muke zuwa da bai din kaga mana nuna kanmu sayan kaya kai mu kuma shi muke yi sai mu je mu dawo ba tare da kowa ya sani ba game da nuna ba ruwansu don taimakawa don a tsamo harkar daga cikin mugun yanayi wani dan fim ya faɗa wa mujallafin cewa kada su ga cewa ai su yanzu duniya ta san su masana'antar ba ta da sauran wani amfani a wurin su don su riga sun samu abin da suke so idan suka yi duba da kyau jaruman baya ba su samu irin wannan damar ba kuma su ma sun yi tashe fiye da jaruman yanzu idan kuwa har ba za su haɗa kansu domin ganin ceto masana'antar nan daga halin da take ciki ba to an samu ci gaba mai haƙa rijiya kenan dana subscribe don samun labaran kaniwa da ɗuminsu daga tashar tsakar gida. A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store, shiga ɓangaren bincike, rubuta tsakar gida, sai ka anta ya sacin. Za ka ga tambarin tsakar gida, na install domin sauke shi akan wayarka.